buɗaɗɗiyar wasiƙar da aka ƙara buɗewa. Kannywood dai wata masana'anta ce da ɗimbin jama'a suke cin abinci a cikinta. Asali ma an kafa masana'antar ne domin faɗakarwa da nishaɗantarwa. Amma daga bisani sai masana'antar ta ci gaba da samun tasgaro ta hanyar rikice-rikice da suke bullowa a cikin wannan masana'anta. rikice-rikicen sun samo asali ne ta hanyar kasancewar ɗanbin jama'a da suke cikin wannan masana'anta wala Allah shi ne abin da yake jawo ƙorafe-ƙorafen da suke cikin wannan masana'anta fitaccen ɗan wasan barkwancin nan kuma mawaƙi wanda aka fi sani da baban cinedu wato yusuf haruna shekaran jiya ya saki wani faifan bidiyo da ya masa take da buɗaɗɗiyar wasiƙa wadda a ciki ya zargi shugaban hukumar tace fina-finai na jihar kano wato malam ismaila na abba afakalla da zargin cinye kuɗi da ya ce na marayu ne a da daga bisani wanda aka aiki wasikar domin sa wato shugaban hukumar tace fina-finai na jihar kano malam ismaila na abba Afa kalla jiya ne ya umarci dan wasan barkwancin da ya janye kalamansa sannan ya goge faifan bidiyon da ya dora a shafin sadarwarsa bayan haka kuma ya fito ya sake wani faifan bidiyo na ba da haƙuri da neman yafiya bisa cewa da zarar bai hakan ba a cikin awa 24 to za a maka shi a gaban kuliya manta sabo. shugaban hukumar ta tace fina-finan ya wallafa wannan takarda a shafinsa na instagram yadda aka aiki wa shi ma wannan ɗan wasan barkwanci wannan takarda sai dai wani babban abin mamaki bidiyon da ya sake na gaba sai kara tabbatar da maganarsa kan cewa kuma ba zai nemi afuwa ba domin gaskiyarsa ya faɗa. Ga dai abin da baban Cinedu yake faɗa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a yau magani na dawo dazu na gida yara na sun kiran daga ofis an ce ya faka lawo ya kawo ni takada cewa an kai ni kaya ina gida ban san ni mai ne ya ce ba da ina kafin zo na duba waya sai na ga rarara ya tuturu a cikin guru guru guru guru like something ana celebration ko na ce i know we are coming to that stage no problem na zo na na takarda to wannan takarda zan yi shi a dukule dunkule saboda yana da yawa maganganu na dai a abinda wannan takarda na magana duka abinda na faɗi a wancan bidiyo gaba ɗayan shi karya ne magana na farko kenan Sana magana miliyan biyar ita ma ne to magana miliyan biyar dama ai da nake magana na ce masana sun yi makayan kudi za su yi miliyan biyar ku saurari yi kudi da kyan wani sai kuma sannan shi afa galau duk magana da na yi a kan shi karya ce sannan in cire bidiyo da na yi a social media kuma an ba shi kuri an bani daga nan zuwa awa ashirin da idan ban yi haka ba za a ɗauki mataki iko a kaina a gabatar da ni a gaban takarda wato gaban hukumar kenan to ake yanzu maga shi a gabatar da tun da an yanke mini hukunci tun ba yi bincike ba duka komi an ce kayan ne ta mana ga on social media an sa wasu marubuta na ta rubuce rubuce rubuce rubuce i was surprised ai abun da ya kamata a yi akwai da za a yi maganin wannan abun one for don a tabbatar da cewa ni da ne very simple wannan da aka sa su rubuce-rubuce na wannan marubutan sai a sa su je su ko magana na gidan yaya libro ko gidan family libro musamman mama shi ne ko kan libro su yi magana su ce a'a wannan hoto da aka sa daukar nauyi da mai girma gwamnan kano ya dauki nauyi auren mu wannan kaya da yake magana an kawo mana na tabbata muka ko kuma a ce eh, an kawo kudi na wannan kaya na tabbata da kudi amma ce gaba daya magana karya ne to kamar yadda na fara jiya magana ce an zo an zo abakalawu ya yi magana da su ya ce a siya kaya duka za a siya a siya za a kawo kudi kaya wannan an sa sun ɗauki bashi na kayan nan dubu da wani abu wanda har yanzu ba a biya ba what i expected you to do is na zamani cewa idan ma kuna so ku zo da wani hujja guda biyu ko ku yi ku na daya sai a je kamar da na faɗi a je a samu magana cewar an kai wannan kaya na tabbata maka da shi duniya ta gani na biyu ko kuma ku mai da laifin kan mai gidan mai girma gwamnati a ce a'a shi ne ya sa wannan yara a wahala ya ce mu zo a yi wannan kuma ya ki bada kudin shi sun doki bashi shekara biyu ba biya ba ha an kai ga sai da gidansu ana biya wannan bashi sai a dauko da biku don taro shi kuma ya dama gwamna ni da wani cire laifi daga gwamna ne saboda yana ganin cewa shi zai mashi adalci ba dai kada a ce a ah, ina dauka sai ko na kudin ina yi abu da dan ci mutunci gwamna a don do na sani cewa na mashi adalci ne saboda yana ganin cewa mai adalci ne ba zai yarda ya sa ya ne ruwa cikin wannan mana baya ba da wannan da bincike da nan to amma idan ba ku yarda da wannan ba to ya kamata sai ku juya laifin sai ku maida shi akan mai gidan ku ce a'a baban cire duk wannan magana naka ba haka bane shi shine ya ki bada kuɗi bayan ya sa an sa mutane an sa yanayi guro sun bashin kaya ya hana kuɗi shekara biyu da wani abu yanzu bai da kuɗi ba shine ya sa su wahala ba ni ba clear ka fitar da kanka sai mu koma sai mu yi direct da gwamnan mu gaya mashi ai ba za mu ci mutunci shi ba amma za mu gaya mashi saboda abun da su wancan mutunci da aka ci na ya da hibiro su ba su da family su ba su da eh, su ba su da gata ne duk ci mutunci shi da aka zo ana yi akan wannan an ci mutunci shi akan wannan billahi lazim masu kaya su zo su buga gida da safe a yi waye an dame shi akan kudi wata daya wata biyu wata uku shekara daya ya kasa dole aka sai da kaya aka bar aka gidan yari aka bar da shi duk cikin mutunci shi da aka tsara shi bai da gata ne su ya ne gurin wasu da gata shi ke gata su Allah to Allah ne gata su ni aboki bro ne amini bro ne duk inda abu ya shafi bro dole zan yi magana na isa ne sai aka magana yi idan shi kane shi ba zai iya magana ba ni zan yi magana amma abu daya za kamata ku nuna ma duniya kun ce kuma me yasa na kawo magana malamai dole ya kawo magana malamai saboda muna jima malamai malamai ba za a yi kariya da su ba dole malamai nan ba zai yi ba zuwa ce a wani akudi sun shiga cikin wannan magana a ai na sa su ne saboda su ci mutunci eh, afaka na ba ban yi haka ba saboda malamai ba za su fito ci mutunci ba sai su tabbatar da abin gaskiya ne su yi magana amma ba ci mutunci na ce shiga cikin wannan magana saboda yana ba su girma ne bai taba yadda na zagi malamai ba saboda yana ganin amfanin su ne a bayyana da haka dole ya sa su a cikin wannan magana su idan kotu za ta iya twisting tayi abin da ta gaya malamai ba za a yi masu haka shi yasa na samu malamai a ciki na samu yan jarida yan jarida ba ku shiga wannan magana ku je gidan iyalai ku ku yi ku buga magana ba wace ne ko da an ja rube ni saboda na san suna da karfin hukuma za su kai ni kotu za su iya kulle ni komai za su yi yi kwana na akwai wanda sun je sun kamo daga suna da kai kashi kotu an zama farko an ce za a bada da shi sati mai zuwa sati mai zuwa an ce alkali bai da lafiya ma ba zai fito ba sai kwana goma duka yana faruwa yi kuna da mulki a hannunku komi za ku yi yi zan ce ni ba za a iya dole ni wani amma a dole ni kan gaskiya na fine ba zan damu ba na san da gaskiya na ne za ku zo ku yi amfani da shi ku daure ni saboda kuna da mulki walayi ko a kumbana muji ne na isa da ciki don faso kuma wanda yana ta abun sama da kasa da shi na sawa ne ko me na sani duk tare kuka yi saboda kawai kai ne wanda mun yi magana na da kai kuma ina dai duba abu shi yasa na yi shi direct na mai da magana saboda da kai muka yi magana kace mun za ka wannan duk abin da za ku yi ne ba wai dan wani san za zuwa na mataki tun da mutane naku idan sun ci mutunci mutane ba komai ba ne amma ko gaskiya aka faɗa akan ku ya zama cin mutunci wannan magana ai ba mutar da jijiya wuya ba ne tun da abin da muke yi a ido duniya ɗan jarida suna bi wani abu yanzu malamai suna bi wani abu mutanen gari da duniya duka suna bi wani abu an san dani ba mawakaci ba ne ba zan ko kawai kama fa fa fa kama ba tare da hujja don haka idan an zo hujja za ku fito da ita ba wai ku ce a'a in bai yi kaza ba da gana zuwa 24 to awa da me zan yi kuma bayan an gama ya cikin ni kuciya takarda tun ana ba duwa abin da aka ce duka abin da na fahimta ne gashi a takarda duka a ce kada ne to na ke so an duka kaza kaza kariya ne duka abun da ka faɗi kariya ne tun ba je kotu ba an yanke mini hukunci to ni kuma ake so in je ni a kotu ina je kotu kawai abun da kuka kada mashi shi ta kuya ciki a je a je a rufe ni shi kenan daga tunda sai na ni na san zan shiga kotu in ma na shiga kotu na shiga ba da haƙi na bane in ma na shiga gida yaya kulle ni an kulle ni ne don kuna da gwamnati an za ku iya yi abun da kuka kada ma mutum na kuka kama kuka yi masu barazana a kai su kotu ba da shi gwamnati ma akwai wanda sai da aka zo bakin kotu ma ke rubuta laifin shi wallahi tallahi sai da aka kama naziru ba rubuta laifin shi ba sai da aka zo bakin kotu ma ke rubuta laifin shi kowa ya gani ake da kosidi na shekara da ana duba shi waye ba zai lura a ba kowa zai iya lura amma abin da yana so shine ka fito ka kare kanka akan wannan ka ce a'a ba cire duk wannan abu ba ni ba ne ba a'a gwamna ne ya sa ina ne ruwa wannan wahala haka kai ka ce da gidansu kamar da da lafiya kan gwamnati mun sai mu yi da gwamnati a na kai wa iyalai buro wannan kaya ga shaida na ko ka faɗi ma baki ko ka faɗi shaida ba mun kama kawo shaida cewa baka gani ba ne ka sani ka sani ma duniya cewa an kai wannan kaya ko an kai kudi gidan iyalai buro wannan abu ne ka fito kasa a social media kun nuna ma duniya cewa an doki abu na an yi kamfen da shi a ce kariya ne amma ba waya ne ka tirakta dila da wani takarda cewa za a kulle dama na san za ku iya kulle ne na san za ku iya kulle ne saboda kuna da karfin hukuma kuna da gwamnati amma ba gwamnati bane ba kai kai sa kan wannan magana maka ce zaka kulli saboda ka san cewa na faɗi gaskiya amma kai wani farasta wani bangare ne na gwamnati so ko mi ka faɗi zaka yayi sannan mini eh, eh, hukuma eh, hakan fina-finai a jihar kan muna karkashin ka ne so ban ga wani dalilin zai ce ba za ka yi a kulle ba nan za ka yi amma a kulle ne kan gaskiya ta akan ba ni gaskiya ba shine za ku yi daraja idan duniya ba wai ku zo kawai a ji a yi biji biji biji biji a ji a ce zan kulle ni shi na yi wani abu so an wace in yanzu aka turo da sama ce in ala ya da gobe zan na ni dama za ku kulle ni ba kuma kai gani bane ba a openly da kai da rara ne za ku kulle ni fine ku kulle ni wani ga fili ga da doki ala ya bada sa kuna da hukuma kuna da gwamnati ku yi abin da kuke so ku taka wannan gwamnati ala ya bada sa amma in kuna son gaskiya a zuwa bi magana na. kila fila fito ku kare kanku a kanta ba wai ku yi wannan biji biji biji ku ce za ku je ku daure ni ba dama ka buga waya yau da safe ka yi magana da mutane da ai kira ne yan gani duka abin da kana fita ka kira mutane daga wuri ka kira mutane daga warawa ka kira mutane daga wuri daban daban ka yi maganganu cewar kai sai ka kulle to a kwati za ka wuya mulakanta ne kamar wanda ka faɗi ba wannan kwanewa amma dai na ga maka ka gafa di gaskiya na wallahi ba na jikina duniya tana kallon Allah yana kallon Allah yana kallon ko abu dai ba ka fito kai mana kamar yadda na ce in ka yi rantsuwa ko da Qur'ani ko ba Qur'ani a rasuwa ne gudun Allah billahi azim ba ku kai kudin nan ba ba ku kai kayan nan ba ka fito ko wannan ka faɗi mana ka ce billahi azim kun kai kudin ko kuma ba ba da ko kuma ba yi ba ba magana ba kasuwa To mu dai sai mu ce Allah ya daidaita tsakani. Kada ku manta, ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran Kannywood.